yar yarjejeniyoyin geneva euh, an rattaba musu hannu ne a cikin watan oktoba shekara 1940 kuma sun fara aiki a shekara mai kamawa tun lokacin sun kasance wani ginshikin 'yancin ƙasa da ƙasa kuma yawancin ƙasashen duniya sun rattaba musu hannu suna kunshe da ɗaruruwan dokoki masu muhimmancin gaske domin kare fararen hula da kuma mutanen da ba su shiga yaƙe-yaƙe daga baya wasu ƙarin yarjejeniyoyi sun rakaye su su ne na shekara 1977 kare waɗanda su ma suka ƙara dokoki na yarjejoni guda hudu da suka ƙara kariya ga fararen hula yarjejoni biyu na farko sun shafi mutane mara lafiya masu rauni ko waɗanda aka ceto wannan yarjejeniya ta uku ta shafi fursunonin yaƙi sannan yarjejeniya ta hudu tana ƙara kariya ga fararen hula a cikin wani yanayi ne ake aiwatar da yarjejeniyoyin geneva to a rike cewa yarjejeniyoyin geneva yawancinsu ana aiwatar da su ne akan yaƙe-yaƙe na ƙasa da ƙasa ko tsakanin ƙasashe mace suke da ayar doka guda da ita ce aya ta uku da ke shafar yaƙe-yaƙe ba na ƙasa da ƙasa ba sannan kuma ƙarin yarjejeniyoyi da suka biyo bayan ƙarin yarjejeniyoyin farko da ke ƙarfafa kariyar mutane da ke cikin yaƙe-yaƙe na ƙasa da ƙasa ko na tsakanin ƙasashe kuma ƙarin yarjejeniya ta biyu ta ƙarfafa kariya cikin yaƙe-yaƙe ba na ƙasa da ƙasa ƙasa ba. 'Yancin agaji na ƙasa da ƙasa a kan rigingimu na tsakanin ƙasa da ƙasa ne kaɗai ake aiwatar da shi. 'Yancin ƙasa da ƙasa na jinƙai ana iya cewa ba ruwansa da wani tambari da wani gungun masu makama yake da shi yana iya kasancewa wani tambarin siyasa yana iya zama wani gungun 'yan tawaye ko kuma wani gungun da ke da wani jadawali na addini. Ga wajen 'yancin ƙasa da ƙasa na jinƙai ba yin wani bambanci. 'Yancin ƙasa da ƙasa na na kai da ke da nasaba da yaƙe-yaƙe ba na ƙasa da ƙasa ba ya so mu aiwatarwa ko kuma idan akwai wani gungu da ke da tsari sosai da ke da dakaru da ke da ƙarfin kawo illa ga abokan gaba da ke da ƙarfin daidaita harkokinsa na soja da sauransu kuma wannan gungu masu makamai yana iya shiga cikin yaƙe-yaƙe masu muni da ke ba da damar cewa ba matsala ba ce ta tashi hankali ta cikin gida amma wani babban yaƙi ne.